sakamakon zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha da aka yi na asabar 18 um, ga watan march 2023 ya fito sannan a jihar yobe dan shekara 35 na jam'iyyar pdp wato lawan musa kenan ya kada speaker house of assembly na jihar yobe honorable ahmad lawan mirwa honorable ahmad lawan mirwa dai ya kai shekara 20 yana cikin house honorable speaker yana wakiltar karamar hukumar guru dama mun jima ana ce mana da matasa ake siyasa da matasa ake zaɓe sannan ana cewa matasa su ne yara manyan gobe to yanzu yara sun fara tasowa har ƙananun yara suna iya kada speaker history ne aka yi making wato a jihar yobe tunda wannan ƙaramin yaro na ba dai a ce mai yaro ba wannan matashi dan um, shekara talatin da biyar ya kada wannan speaker house of assembly na jihar yobe to wannan abu ne abun mamaki ko dai ba za a iya cewa abun mamaki ba saboda demokuraɗiyya ya zo da haka dama ba a kansa aka fara ba a kada da um, shi speaker ko wani abu sannan kuma dama shi um, siyasa ba da shekaru ba ne ba komai ba ne ba so yanzu dai har yanzu um, muna jira mu ji sakamakon um, zaɓe na gwamnoni a jihar yobe amma wannan dai shine kalilan daga cikin sakamakon zaben da aka yi a jihar yobe to ku saurare mu a update mu na gaba sunana Anas Babati kuna jin wannan labaran ne daga The People's Platform.